kan irko hino da gabora bora inda kirku be jingara wora mai duki kini ta canta wora zama kini hin zana ursinti kanta be kini to hankuna iri yaka ka kini ta canta wora inda su jin da su gara irgin funa sai kanta irko diya muhammadu sallallahu alaihi wasallam da annabi wani windo borai da annabi sahabai da ne da borkul kai annabi yin fonda gana kadda kayan don hane irgara borasa da halashe wato banda inda kelfoda alsilamatarai foyon kan irko tabaraka wa taala anir mu irmi da ne an dunyara da suba aljannara irko ma inda war kullu non da aljanna irko tabaraka wa taala ne walau aradu munakifai gana go ba ibonu no alkhurujo gaymi fatta ma kamar gande ni annabi ba da ibonu gaymi fatta ka ko wonguno kamar gande ni dinan bonu wallau aradu dinan bonu alkhuruja fatta ma kamar gande ni don mata ni gite addu lahu iga solo wango seno me uddatan solo iga tari dinan bonu gaymi fatta kamar gande ni don addu lahu iga solo no wango sa uddatan sola wangu jine da hindone gani ga sola walakin amma sikka si kari hallawa irko ka konna in bi asahum gami tunandi ima annabi gano ko wango da irko no koni sawadi zama irko bere jilmantar munakifi wanno irko bere jilmantar gomni si se irko bere ta ha e, era bor wanno kan hawante wanno andu nyara ko gona allah harara wose irko ka konna in bi asahum ima tun ima dirga suka annabi wangano ko wangodo lam yurid khuruj irko man boni sim fata koy zamu wangudo koy yommandi kala ihanna hinka afo dana borgodu za bor fata ko wangudo to kulma du heri hanno hinka afo ma ima bor hundo ka ni moy fete aljannara wandi mi ka mazama maka da ganima yani ga za bor benga fata ko wanguro de ni wo bonkanano dinan wi wongoro ni qur'an ni wal janna zana ni wo sheydino dini kama kamo kone ni da gani mu kanga ta gani mu beri to muna ka fa irko shi bai sai hin ko ba bafo fasabatu wose irko ni gabu nandi wose irko ni gabu ne tan hamera iso ko goro irgo yano goriga gundu kubuno goirga irsu senda borkangi batu wose irsi hin ko koy to irko de mun bai sai gomna وقيل له ينادي مناكف سينو اقعد وغرو مال قائدين كما غندو غوركي da zaŋe kone da woyborey da zanke kene kan a sin da tali ima goro di iya koko wangu zaŋe kone tali shaga ama goro woyborey da zanke kul bai ka goro to ka munakife irko ma bai sai ima fatta ko tabuka wo se i gornodin madina madinara, kamar ganda zange kone kamar ganda woyborey kamar ganda zanke keney ifamala bore bin ni no uzur no gewo gewa zunubu si ga imijan imijanko gudu to gano kaddar allahu taala zalika irko taala koddor gum bono kallaw haraju fikum asilama sirko gogo selembo bade munakifinan fatta walla irko koddor irko koddor kam ma zabe kum isaran tonto illa hasaru hinni ga tonto warse igorono din bayi iko wono zati mo bayi nan koyi isi wottonto he kulka hasaru hinni ga tonto warse il faut que toɗum bitakzir e bitakzir l muminina kandi cimande kay igi furu yadino wal awdo o iga cehake gisi khilalakum wonde cara gamora ay asaru baynakum bilmashi binnamima bayi ko wor bande no mimande hennigi soɓay ke tawonde cara gamora mi famala igay ko soɓay ko wor humburanimo koyne kangana ibere mi hin wor yadinga i janko ko wono din aba e eh, kiman kodin abat i wono zamba i ko bumbono isi wottonta kulka de hasaro ayani sigiteni be yo isi kulka de hasaro hinnigi tontogorsa zamigi caha ka gisino igi caha ka fur wonde cara game igi dirende mimanda wonde cara game yabagunukum igi ceci waran sai ay yadlibuna lakum al fitna fitina hinni ce ceci wose di ko wono di don hay kunni sike ceci wose ke de fitina bil qadawat kanti betare hinni gi jinno wonno caraga moro irko ne wo ko amma ago walla samma'una ma ko won kanga hangan lahum sai ma yakuluna e ki gene dinan ko warbanda hasaruni tonto wose zama di koy hay kunni ka kadde mi mande wonno caraga ma digo ga mi manda ta wanda cara boron borongo no kanga hangani sema orgo fama seno se ehe borongo no kanga hangani manti bol kunno be kan bolla lo bor sangana sema borongo bolla da deni go keke aya ke kuna go o wa fikum ago walla sama'una ma ko won kanga hangal lahum sema ki kigo gane sama kabulan borama mamata wodi mate ibe tare ga kira cara ya dinga ki goro iman ko da abara ase munakif wo dago borede kul hasaro hinnaga zeri borede caragama wo sama gorgo wani ama suuru borede de abaya zama dago borede wono nafa kunna si kene borede si kalan borede sambu kadan ci allah zama asijan kudu bor kan se aga ne asijan bor kanga hangana se kanga ta asem yanga wo se irko ne ba kan si mon ko irko irbum bo irno kod dor kan imi janko ko wono din ganogo biska ba di ko bumboy kuni stonto wo se kal hasaro iga wor furu isi keke goy tangam wor maga yaadi moon ega fur wonno hasaro ha soro kante mimanno kiga te iga caragame ci ceecede fitina worta iga jindo da. mi mo mimanda wallahu bi zalimin irko be kan konoɗo gogo ken mu na mum tare agi banamode toña diga kete jahannama i famala laqad ibtagu hakika i ci bumbo lakan se annabi alfitna ina fitini ci se bumbo min qabl zajina ay awwal ma qadimat madina wato kan jaja madina zama qur'an ra aya kul kan mai na sura wana madina sura no to hay kan gar kul munafiq tare bon ga sala dina sura wana makka makkiyatu makka na sura wana zumbu to wani kefe tare sai ni ko no gwara ni famu wala sura wana madina sura no me wose munafiq tare hayo ne goce ni famu wala irko ne yinka fitina tenis yinka kin sai fitina zagin da zatin albata go ko go kayni fitin ke kin sa min ka zahir lokacin gina kan ni ka madina zama kan ni ka wa qallabu laka ibarbaran sauna al'umurin gai mi sai kul ajyalul fiqr ina gai fikire ber ber ber ber ber fiqi dikan da bazare bazarera matno gai gita kan ni da bazare wa wabitali dini ka dai kan gandina sara lokacin kan ni hijira ka madina ni ga dingai di munakife inan gai bina mele ber ber ber ni kini rani da bar zare kini da marikan kan gai gita kan addina sara amon goishe hata jala ka da kimo ka kan tufa ba wa zara bange a beri amuran la'ir ko misa kan tirko addina wahum gaidin ba ka kahirin igita kona kola wasa ita ma addina ka da kan kimo wa da kulka ka tarigadir no kana batuma son nika ni hijira ka madina ni ni gar ina hilo kutte ni dabar rarera damar kan gege ta ka addina sar idi akusite zam kimino bank ka da kimka kutari mo galate fota da agadir no me wala to wato ki di kan kimo ka kimo tabbati kan tilko addina ba gai konna ate to wato no fada kalu fi zahir ika kura zahir ni fami idi kan so he kusi so ika kura zahir ya dinga zahiri noyi furon da manti bati noye furonda zama idi ka hili kusi timo abanka tabbati yana da bor mon furo igi bor kuro ka imi bor almanota ka kaka furar zahir ni famala wa minhu agogeyde munake feyra man yakulu bor kangene annabi sa izillima no ay se fondo fi ay mu hokka sine ko hun wongoga ayma ko wongodo wala taftini nim sai fitina ko boro sigina jaddul qais قال له النبي الكودي صلى الله عليه وسلم أسي هل لك إفونو غارو سجد بن قيس في جلد بني أصفر بنو أصفر ne wonñi ko wuri tangamira e karde takkubu wonde wonñi ko wuriri fof noon a gañji mo koye tangama kala nasa inni mugrimum binnisayi ayiwa kan sey mon ko wongo ɗin ɗo fa ayiwa borono kiina yegalama nde woy bor baka sine woy bor shawa ngano idangayrugo mum niko waka sha ai ga hamburno in ra'aitu nisa abanil asfar Allah asbar an hunna fa afatunna ai wai ga hamburno dai ko dai di bore din ai musu janke bon ga ko ne ga orgo fami mi sanno so ana annabi so se ga mon ko wango da zaman gawo ina gaggar hano da wai bore ba gisi ne ga hamburno daga ko daga di gaidin banu asfar din gadi i wai bore ga musu janke yin suri ko huni ga gam ko gabon fitina yamu yamu wasa na min ko wango do magaro fa min sen nosa kala taala irko taala ne ala cim fil fitnati sakatu fitina deni ikanwo ni fam wala wa inna jahannama jahannama la muhitatan madikal yundi kono bil kafirin da chafare jahannama ana chafare yundi non kul hera la ma hisa gumdo silohum chafare sana kon jahannama ga sinana kul ki ko gum ko huno aga wa sibaka hasanatan amma da dai hannu duni dinan duwande ɗin tusibka dinan duwande hasanatan dai hannu sanda inan fa ba niya ka du ganima ni wangaira kan iman ni ko wangoɗo ni inir nan fa ba nin nen sahabai yore ka du ganima ka ka tasa'uhu wadi ngi meran wadi sakani sai sanda gai wadi gori man ko wango dima annabi daga sabe ko wo labaro kigi ba man gai garfu ini wi ihinai wonno kani se ni famala amma di ma ina annabi on hine to kul ne ga sara da mi bai ga kan daga nima ga su du ganima ra ni famala ga kan daga nima ga su du ganima ra to ga sai na riko ne wayin tu sub ga da dinan du wani hasanatin da ihan no kan san dinan fa ba wa tin ne ka du sa uhu wadin gi ran ni gum wadin sikani sai amma wayin tu sub ka dinan duk Musiba musibatin da musiba kan ta dai, a tini dilla baro ni gari na bore din ihina silame yekuli gana eh kad akhazna amrana irwo bankiri misadi me irwo kan sirmani gana koda no ame wani tesa irwo irge baikan bore dingi hineme agorgo famu sanan sa o kad akhazna amrana irwo innir misadi bil hazb innira niyadi me hin takallafuna zairwo irwo su koni ginne su ko wango irwo baiki gi hineme min kawlu zajina e kabla hadir mu za masibo irwo be kandi ko masibo do won sirman koy bande bore kinno bor ko ne ngatangam de difamola amma di ma annabi won hini go ka kul wodi sikari sa gi merin dal hala e monde ma shuguna ne fam wala wato wallon iga wasu hinnano di ma hina annabi won ko hun gaidin fayrun iga ma kani bi ma asabaka da kan duniya annabi amma irko na annabi sa kulluhum manai munafiqai sai lan yusibuna awalla sudu ir ay kunno sudu irbo illa kadda ma kataballahu lana kadda woka irko farillande sa isabatu wodi woka irko koddore sai mudu ir wodi nogo du ir وزميلكم مولانا جتركو كي سي النبي مني سي هاي كون نو سدو اير وو كاد وو كا كودور مدوير وو هيني نو غدوير تفام ولا دام اير كو غتر فابكا ومتولي امور نا غتي بوراكا اير غير مسيو يلك سيناغا دام ولا لا اير كو غنا فلي توكل المؤمنين كي من دو كل اير كو غنا غي مكا غي مسو وكال دن مسو وكال هي فوكا نا كاير كوي توني من دو باندو تفام ولا kimandi ko kul hay kul kan du ni to kul musu dinga riko man misa kul no riko so ma wakkal ko ga kul mane annabi hal yalla tatarabbasuna no hi ago sennoro hazaf ihda to aidi tayin ka afani gon ni famala mani sa hal tatarabbasuna mane munakifa sa yalla wargo gudu gundi binade inno wala illa kamma diga ihda usnaine iro irfa tono kirgo ko wangay ihen no hinka afa kokora den go dugundir bo kal go dugundir ko mi hinir wala tiro bai hinir irwo ta zanne zome dir kam wor kan daga nimo ya dinga irwo donne wonna gi dugundu hu ihen no hinka afa den go dugundir se ifam wala dinir wi irmo gi federal jannara dir yek kam wor kan daga nima to gata annabi manai se hal tatarabbus yallor go dugundu binade inno mana wor sigi dugundi dairi mata tarabbisu wor sigi dugundi dairi kul illa kadda ihda husnain ihan no hin eh, ka fodana gogo budugundere imi hiniri di hiniri buwar e ta sayido dir kamur kan mu amma iri ya kai irmo wannan hanu na tarabbasu bikum irmo gogo da war an yusi bukum wallahi ko godo wal bi azabin da gurjige min indi kan ga hera iro ka wakil godo dugundi war sena kan ti kan war sigi ko wono irko godo wani da gurjige be irkan go kan huna do hera jenko ko wongo do wono amma irwo ba i hinir itte aljanna yi hini hinmo irkan da gani mu beri ifamala au bi dina wala way kan go irkan bayra biyan yi zan lana wali mai izini na irse fi wa tanga mora to fatar rabbu bina zalika wasu wa sabaika dugundi da iri wasu wa sabaika dugundi bina da iri zalika wone wa sabaika dugundi da iri hannun hin kafa da mun dir isfatihin ko kare imirwi walir mi yana towoki duma kulla sawawu nil waga sabirga yadin ya dugunno kolgo teyir seydi henno hinka fo lorgo batir wose amirogo fami senno se toyir wokirgo dugunno wose gurzigedirgo dugunno wose innama ako irmo irge mor gandal mo tarabbi sur irge tedi gundi ko akibatu ko wormi sey kokkore mate kol kokkore ga hawker berde irmo go gudu gundi ko botu wodi kulmane annabi an fiku wo himfani tafi ta'atillah irko se bondon walla taw an wate bondumo maga o karawol bene sende e tila sandio maga manne ise anfiqu tawan aw karahan len yutaqabbal minkum ma anfaqtumuhu ci munaki feyse manne ima hinfani te bondumon bon wala tila su bon aku da len yutaqabbal minkum irko sitayise hinfano kite irko sitayise zammani se he kan sirko sita warse انكم ورو كنتم وتقوم وتبورون فاسقين كيون تفاسقون فاسقين ودا تبوند مما دانا غوهن تبوند مما غا استاز دين تلسند نو كانا ما تستاز تو سير كون النبي سكي سه ني دين هين فاني تبوند مما غا والبنين تلس كان يما تنو اكد لن يتقبل منكم استا ورشا هاكور هين فاني زم انك سرت زم انكم ورو سا كان استا ورشا نيا kuntum wottena qawmun boron fasikina ta fasiki o i famala wo mammada hay kunno sigi genji an yi imitayi yan an tuqabbal imita minhum kon munake feke nafakatu e nafay kigogo teeɗi ki kigo te bondu on bonde tilasandi on bonde hay kunno sigi genji ka ta yi sai illa kammade ka annohon gaidin kafaru billahi i cefet deyri kono debor cefet deyri ko danga bama jingare zambon fo cina andu ñara ne see danga ba hajji kulmu tike marji fo dumbore mu koy mantin cafedel ko ko sitani sa no fammalago e gasananay kusseno ima ganji ima e tawi wonana fe gote illa kade annahu gedin kafaru billah i ko no o bi rasuli i e cafedde er ko dia wala yatuna salati iska jingaro bo mboɗo illa kal wohum gedin digo ka jingaro ko qosala igo gabbune o dande de bol kayon londi si hamere di ka jingado yanna munake fe dal Ya yadino walla yonfikuna e fa fani te illa hum kadda geyde kaari huna ege te konna konna ni fa mola zama gai wo mi hin fani te kul iga la saabu no magaraman garan heno sandi go gey tila no kane gey mate wose ilo ndege bugonu tewonga jingare kawanga yimise tila zama irbore batin no go go hadde heri wo sin doro to kul ntara nago hayge benige denoma zabbani gata gabu denan gata da. to munaki fe batine ba baye zahiri ni goga annabi on gananda sallallahu alaihi wasallam yani ga haikan sini bi noron tari non gonne ma ta da mu dole ga bani da de no asidu gonno mi la dole kene gabu ne goga to wose irko ni suka jingero da illa kal hungere ko sala igo gabuno tangade nan goge bo ko kiwi di go ka jingere to ga kai kusa kalge kure boto ge almani boto wo hinno go katego wala yunfikun isinkana fata dini maka zaka gal manera illa ka do hungeri kawru ni ta konna ko zabal igadi li annahu hungeri ya udunaha zakka kawno di gala sab magaramma igana garan henno sanda haydeno kan jangal henna gihima ni famola wasi iga iga buwa gomo fala tujibuka wala fala tujibuka amwaluhum irko da annabi sai iyalmanai musin kaifani kan goyisa wala auladu wal binda izai musin kai fande ay la tastahsan masike cika boriyende ni amana alaihim annema kitte isai dinkin ni no alman inni no izai won wodi masike cika bori muwira fa istidrak wodi madikal ha hayu deno kanto halli halli on deno isai ni fam wala wodin kinni no zahir her mantikal annema no tare hera kage ma annema amma mo batina ha niqma kuna hera mantikal gurzugeno ni fam wala wasa mu kulka munakif game arzakan da izi kulka game wodi mashawaran kai fande tare her na goge hima nema amma kun har man gurzu guzu gaino ni fama da inna ma haykanta misa yuridillah irko gobbono no liyo azibuhum game gurzige bi hada almanaidin da din filayatu din za an dunya ba hunara bima yalqawna da yake ga kobe da fi jami'al manan margonar min al mashakka sanda kan goyi sai al margonar zama isi ke cika na fakutti a zaman manti a silamu wani wafiya a gawar min almasabi kutu masiba ki ga duwar kone ya dinga wata za ka an fosu i hundai mu hankan hundai ga fatta ko mu gaidin kafiru ni go kefiro zan munakifo kefiri baya bumbo kefir jahannama su dungo katon munakifo na zama irko ne innal munafiqina fi darkil asfali minan nirar turawno sikal jahannama dambuli don tarame to munakifu sikala ala hawiya gandara ni famola to wodin sai wata za ko an ihun da yano ga fata wa hun gaidin ne go cefero ni famal fa yu'azibuhum irko gi gurzege fil akhirati allah harara a al azabi kan ga ta isando wo seno irko go go selenda annabi sallallahu alaihi wasallam yalmana di ize imsa ni kayfandi masike jike di hal annema no tayi sedi a irko go bon gami gurzege de wodi no za an dunya ni bala asen wayalifuna billahi igaze de irko innahum gay walla minkum gaygo wolcimondi kayra gaywo gay go walla gaywo cimondi ko wanda amma irko kanga batine ɓe irko ne wa hum minkum i walla si wala ni mala wa yalifuna billahi ge irko ka innahum gay walla minkum wallahi gaygo walla amma irko kan kanga bene wa hum minkum i walla si walla i famola walakinnahum sikki sin geydin kawmun boro wondeno yafarquna kan yongoga hamburu an taf'alu bihi war musu ko goge gogege kal mushrikeen sannan malakai goge ta kafara sa famala fa yalifuna taqiyatan wa sai go go zai kan gai wace man ko wannan gai kore butu won sai dan gai almare butu won sai walla wakan si gor banda no mi famala igoga hambur mataka yi kafar kan zange kan ne zahir gai suke mandi wani wi wani almane tadi gai wo wodi ni goga hambur wodi sai no ina gai go walla mi famala law yajiduna de de geydi nangiɗum malja an yalji una yaljiuna kai ga iga aga aw magaratin wal bine lamba nongu gusi kala gey kowolka lamba aw mudhal wal huro won nongu yadhulunahu kangey ga hurara a wallahi law ileyhi do iga wasi ko aga amma e ɓey kan gey sidu lamba dogo e ɓey kan gey sidu gusi kala gey ga huro ga dole gey muka kaka ci zahir kan gey wacce man ko on mudugo da. gey ɗi famala amma wallahi diga dunon kan gege lamma kan warsi na gese ifo warsi ko gel warsi ko gal manay do ha iga yegno de isika war banda wama geyde yajmoni iga caha ke calmorgo ko fewdu kuuli ko guuso huro wonora wala insirafe nde wasa an kon ko wonorgo wono isra an cawambo la yaroddu siyan yewo moni iga te kal la yaroddu siyan hay kunno si yeyti bo kal fasil jamuwo sande de bari jamu ni iga hima ni famola sande de bari kan siyedda haywaga ni famola to isidu huro nonguno isuɗu noon huro kala worse e suɗu guusi worse yaade nga hinne zahiri mi kannege yaccimonde ko zama as debora benker selen kanko woccimonde ko no to iri wosi ɓora diida kono hara tara hen iga ɓora diida ni famala haddigo ɗu noon kanke gela mbono wallahi igo ko ko ara isiyemo e kunno sikka tawi iga hima debbari jom mu ni famala kallalago mum omin ho a gommunaka feere mayel misuka اگر لزمن في قسم الصدقات سرغرا في ونورا نفهم ولا زكا في ونورا فإن أوتوا منها ددئيني نزكا ردو إيجي يدا ولم يؤتوا منها ديمني نزكا إذا هم ذا غير يسقطون إيجي تبورن كان برين ودين سيغو إيجي دوكور ودين ماغا تلا أنهم ددئيني منافق في ردو إيدنا ما آتاهم الله ورسوله woka irkoni nooda irkodiya minal ganaimi ka ni ma ga wannahi wala kenge hima yaadin o kaalu ime kene kono hasbuna ir wosaka Allah gati irkoy so yettina don donka da irkomino min fadiliga don ka irko diya donka irkodiya gani ganimaga ni faamu wala amma inna ilallahi irwo irko dono ragibun irgite boron kanga bini na irko dono irgite boron kanga yingi won ceeje ni faamu wala تو جوابو ساتو گتی لو كان خير لكان خير لو لو تي سي گون حد بور ونو كان يدد د وپير كوني نو دي ريكو دياني يعني نو دي دي من اي رو وس كا گتي ريكو ريكو گا هوكي نو گب چڑا گا ريكو ديا گا هوكي نو گب چڑا گا ريو ريكو گ بين نو كو ريكو ريكو ديا گا ريكو گ بين كو دون ودين تي گومني يس فهم ولا دو ودين تي سي گومني كو بيساي كو انما الصدقات اما سرگرا كانت زكاه masrufatun zakka dai ga berno ka ko da lil fukara al fukara sa zakka kirko na waran maka yankin da fejira da haudu yora da nurura zakka wona wo masrufatun iga berno lil fukara ko da al fukara sa ifamala shartu al fukara mu gana silamu ifamala allazina al fukara din tuwo la yajiduna ga kansu da ma ya kawai kai da maukin kankata min kifayata kangi wasa dina al fukara mu mama dir ko te ni gonda boko zangu hinza amma al miyale kan gon boko zangu si berandi asin ke to ni al fukarno ni famala ne ni o boko wogu no ni ni se amma boko wogu ni de si bawon se agan ke ni man fukaro ni famala al ti bor kan sin de wasa ba boko ba jine beri go borasa hada al miyale ba de jina to al igano zakara wal masakin yadi miskinai igino zakara allazina miskina tuwo la jiduna kan sudu gaimu ma yaku fe kangi wasa bori hinkanta na wala amilina alaiha da bori kangu go zakka bo eh kanta sanda sai hankana se sai gono hon kuno sai sino sai ba gonda ko no watin izaban jinera islamu taribbo ngol borono gutun kani gara amal mane kabu mu zakka bo kibiran da koda to bore din kango go zakka bo igino zakkara zantana ya yadino wa katibun wa hashirin bora kanga zakka tun wa kanga zakka maruga da yate sai nufa mala burhin zantana wa mu'allafati qulubuhum da bor gogi bene don hendi alli yaslamu imduku kan kanga mana asilame kene kena goyi banda go igbai im tubi mite dika asilama tare wa matikali ihannano to igino zakara ifo sel yaslamu imduku tubise awwal bin ha ihura silamu tararabo igino ya subuti isla ya salamu taramudu ku tabbata sai kuli ginar kan gana ya salamu taramudu ku tabbata sai bortegino kan ka kuru walla salamu tarera imano igano zakka a salamu taramudu ku tabbata sai mi fam wala aw yusul min nazaruhu wal binde i hanga sin fon imi guna ka kai ga imi di kan bore kan wala sai ini no zakka wodi mi gaimo cende ka te mom ka ka ta salamu mi fam wala eh to wodi maga igino zakka mi fam wala wal awwal wal akhir borjina da borhin kanta la yutiyani al yawma honkuna inda shafi imam shafi wo ke do honkuna isi sai no zakka muallafat kul boreki gibi ne binyendi isi no zakka ifamala honkuna honkuna zabana kallir go imamu shafi do gasana wal awwal wal akhir la yutiyani al yawma inda shafi radiyallahu ta'ala an ifwa nazam li izli sala asalamu tarihun kuna bayir gumu ni fama ka silamu tar beiru hon kun sen dai fono borfono kaka bor zakka ka hayo ka ima kaka na sam koda ya dimu wannan muallafat kulubu asino hon kuna kan aslamu tar gabu wasa imamu shafi do borin ko isino zakka hon kuna ni fama la bikila fil akhirin ago ka sinedi bor korin ka fo yutiyani ge wo gino ala sahi sen yesan tabo wa fi fakki riqab din iga zakka dan ta mai fansa walla yin bande ka kabe walla kan se tame gono tamno kan na fansa hawa ga to igi hinga anno ama ko ka bana ko sai ajin do mo hun kabe wal gari mina da garo ko ne ala deni garo ko ne nisadanu li gairi mashatin da borana garo ceci kan mata kuto kuto maga ni famala borono kan garo no yole gara ka samu mantir ku kuto wala na samu kan nan ana yole igi hinga no zakara amadu ka bana garo ni famala walaysa lahum wafa'un boragaro no yole masin na ikanga garabana igi hinka borano zakka aw islali zati bayn wal binna ha borono kanga ba bagan bore ni boron gamora wal agniya bagonda ko no igano zakka ifoti wodi boro wonno goga yanje hayfo maga ne ni niga bayan jamu bu ne ni gabana haya kamo goyen ni so bai kana yanja ni gabana to i igi hinkel no zekkare nima ban wodi la mi famala kande gana ni gote sulu bore ge mora ni a gonda ko nuno bo manti dene kito din wi ni bore ni bore ge men haya kamar go yenyi ga bana to i ga bora no zekkara ama ama hayo ama bana ba gonda ko ni way bunu sabili ya din nari kay fondeje al munqati fi safar bore kanga dumbu ge nari mera bora go dirora fonda hindona dumbo ase hindona benase igano zakka zakka de faridatu farmantikal koso heyrino farilla no ti koso lugano ti koso wonno irkono koso borgano zakka da faridatu koso hairi minallahi kantum irkoydo kan tun irkoy ka koso ananga bore mu kan gano. wallahu alimu irko be kono bi khalqihi danga takairai aqiman gonim na fi suniya goyra wala juzu sarfa zakka asihalal halal nima berka no ligera hawula kan manta bore ke ki wose famala asi hala nima berka no bon kan manta bore hakko wose ya de mona wala man sinfun wal ni no ne fo gaji min humira iza wujidi dan niga duwa da de ni du bora ma bora ni jere ma ganje zakka asibisa famala faksiman al-imam wa ga zakka aga zaban alaihi wa ala sawai saba saba bon dir ko te bore ni jere al-fuqara ni jere miskine ni jere Masi wone ganji ma wone no mi kunno mal kanga ga hegonda mi fam wala hu tafdil bi badi ahadi sinfi to wa minhum wala munaki fira rima no co wa minhum munaki fira allazina yuzuna annabi gait munakife kana ne allazina gaidai tubore bore da yuzuna annabi kana an kan go ce shige ma annabi dorandi fam wala بأبيه ده النبي لبان دون كي وجهز كتة وبنقل حديث ده النبي سنة جنان دون دا النبي سنة سامبو ويقولون إجنا إذا نهوا عن ذلك ديني جنجي ون لألا يبلغه إن من سنة مسودك تو النبي دو ديني سي إم فيد ون النبي لبان دون مفيد النبي سنة سامبو كده والفودو دي سنة مسكوتو النبي دون ده النبي ما وكر قتة أسيبه الورقة to kul mata no gayde muna igana kai hu uzunu boraka hangano annabi wa hangano yesmo kullu kila haykan ine kuna gama ba ma da bonna sai ay manna ga yadda ko famo la yesmo kullu kila boraka hu uzunu boraka hangano da cele ne sai wa fe dina wa fe da wa korgo ga annabi doron da annabi sai ne samu ko kino ko da annabi mara god doron ne ibana ay kay ba mara boraka hangano ko famo la yesmo kullu kila agama neman kun na gama ba ma da barko na sai ma na ga yadda a ga wai ku bolo ga taya fa iza na lahu dirjiya asaka anna lam nakul dirjiya asaka anna lam nakul irman ne woki ne ni sai ne din dirjiya asakir manne sadaka na girki mandi ni fa bala a girki mandi ma irko na annabi sai kul kulmani sai wa annabi wa uzunun hangana mustamil kanga hangan khairan lakum goni kanga wono do sai na ga hangan fa mantilla mustami shari asi hangar mewri sebo uzuno hangano khairin kan ga ma gomni sella kum Gomni gomni kango won wordo na ma fa la mustami shari manti na ga ma yumin billahi aga da iri koi wo yumin aga mo lil mumin ma. annabi o ɓorono kanga da iri ko aga cimi iri sai se da moon wo yumin aga cimandi lil mumin cimandi kai se fi ma bi-bi-bi fima okbiruhu ɓe kul ken cimande ke kaka ci man ne amma la gayre mante cimande ke tene fo ti munakife fa man ti wor munakife wor munakifa se hangen worse amma borono kanga hangan irko se aga cimande mo da koye kul kaka ka ci asa kulaga hangen asa aga cimande da ni wala wara matan annabi da kal bakar kono ni famola lillazina amanu bore man sai min kun wala bore man da wala annabi ta kali se bakar kono والذين يزون رسول الله بوليكان غوغل كوديا دورن كانت منافقه لو أتبتي سأذابا غرزك علي من كان دور سكدور دور دورنا غويسا زم يالفون بالله لكم يالفون بالله لكم إلكونا النبي سي زيد إلكو ورسى أيها المؤمنين هيك من منافقه كاك زيد إلكو ورسى أيوة سبب نزوله اجتمع الناس من المنافقين منافق جماعة فونا مرغو كأغورا سوير إيه، جلاس بو سويد دو دية بو ثابت جماعة مبوري غورا كي مرغو ماتي غوت فوقو في رسول إيه، كان إلكو دي صلى الله عليه وسلم كينا قالوا إن كان ما يقول محمد حق صلى الله عليه وسلم هذا وك محمد غوغني كيمينو فنها من من الحمير إلو ميرك بس فاركيو بفهم الله kullum ya kulli merkebe sufarke kigo senno ci wa kana inda hun gulam e ji fo goyi do iqalo ki genase amir bun qais ni genase summode bona amir bun qais din atan nabi aka annabi do sallallahu alaihi wasallam wa khabaru ana annabi la barande kam munakife gonne fadda wose annabi na munakife ke wasalu aniha ki go gone fa an kawru iyankar ina mantike ina amir ga tari wala fu ije ina anna amiro kazzab ina annabi sai ni ga amiro kan tari ka mana iri wallan manna nufa mal ha kai ka ka ki sai kan huni do kula ga tari nufa mal wala fa amir amir moze ana annabi sai wallahi annahu kazibu wallahi iga tari gaino ga tari wallahi wasu tari fasaddakum nabi ko da sallallahu alaihi wasallam ana munakife kimandi ayaddai sai nufa mal wajal amir amir mo hurye du agoga gara ya kula amir gan allahumma sidqa sadiq kimya kimdano bo والكذب كاذب تارم وتارم رفع ملا اللهم صدق صادق وكذب كاذب كيميا كيميا وكذب كاذب تارم وهي كل كات تارجانا agogo ciya da agogo ciya da kalli ko na aya zuban da nufa mana ana yi ko cimi wa cimi da yana bo tari mo tari da yana o ba kan sai kul kan no cimo da yana ga kuka a yi ko bin mongoli ko na yalifuna billahi lakum igi ka ka zawar sai da yi ko ba yal mu'minu ciman da kai fi ma balaku labari kan tawadda anhu ko ni min Azar rasuli diya dorondo kige teɗin ige ze annahu gewo mo a tohu geyman wodin ci geyman ka senno kina gey ci geyman a ci il faut sigote liyurdukum wormudu kedde gey gese to wallahu wo rasulu a hakku a yurduhu donc irkodir kodiya geyno borgue mi te geyno borgue bormi yedda ceeci ganogo biske hewgo mi famola al borgue kake ke bor fo yedde ceeki wallahu irko wo rasulu dengedi a hakku geyno biske an yurduhu bormi yedda ceeci yariga annabi bai kan sonke amir no bici mola abai kan zewon kalla bunga kalla ga kuli ga tare ni famu wala in kanu ba wo ibta kare ta mu'mini ci mandu kowo irko dirko da yadda ga na borga ga macece wato irko na alam yalam yalla iman bayno munakefe bi annahu e, kanta misa iman bai kan man yuhadidallah borkul kan irko hoka sinai wa rasuluhu boranir ko diya hoka sinai isi bai kan fa anna naara jahannama ai masarani bo fa anna lahu wala to fa anna nara jahannama jahannama dango lahu o yalla isi wona beno wala isi beno kan borku ai kan timiso borkul kan nir ko hoka sinai boranir ko diya hoka to isi bai jahannama dango gano tabbata borase khalidan fi aga dumar mo kona zalika wone bende hesduno arjibe mantikala hawi bambatono wone mantikala hawi beyrino bormo foru jahannama mayi ko duumaro koɗa wone mantika iri kobo bokkane zalika ndi wone hesduno arjibe mantikala hawi bambatono yazar munafiqin munakife goga hamburno an tunazzal alayhim wo imsiko zumande cimmande kaybon suratin sorro tunabbi'uhum kanga gay kanga ci mandi kay labara da be ma fi kulubay kango gay gande er kanta munakif tara mi famo wala wona ne lokaci kuli ga jota bo ba ki go gay mu wadu kuli ga hambur kozab irkom er kom ko ay zu mandi ci mandi kay bon kan aya ga ci ise gay kun hera mi famo wala suratun tunabin suru kanga ya ci mandi kai labaran da bi mafi kulube dai kango gay binir er minan nifakatu munakif tara wahum ma zalika marganda wona kulmo yastahziuni go ayise haharawonga bo to kulmo ne annabi manise astahzi wo hahara woodi ahmadu nu tahdid yamoronna ko humburandi o ngaara o sobayka tacine kul ken bor baba ne so sobay to bor ma sennoy kengo sennorome wala o sobay kote nigi diyadenome wala to neyi so astahzi wo hahara yani golga hawkidi hahara banandome inna la zamirkum mukhrijum bangandi no mata zarun haya go hamburu am sifattadi wor muna kiftara korgo hamburu am sifattadi ko ga bangandi ni famala wala in wallahi danni ha annabi gaidi munakife mi hada an istizahi ihara kigogo ta bike de ni de qur'an ga ha hara de ni wa hum gaidi sa'iruna maka igoni banda mawad ku igogo dirka mar gande ni de mi ha igogo dirka ko ta buka kamar gande ni igogan hahara igo qur'ana hahara danni hakun wala yaquluna kalimuna gumu gumu gumu mu'tazirin igo uzur kakani ga igana inna ma kunna naqudu wa nal'ab irwo irgo de ka yono iri wona sennera irgo go hore iri wona sennera li naqta bihi tariqa irmu dugo fonda dum igana ya irsi warga bo nibe debol hur jendira debol go fakare gono wotidi jendo ko wono yani gana annabi sallallahu alaihi wasallam mi famala irkono hanni ha kana hara kigote kamar igoni bande boko ko ta buka mai gogor ha hara to kuli gana irgoga bazaga da irsenira irgoga horuno fondara kangari musidi fonda ko linaktar mudu ko dumu bihi dir fakara atari ko fonda a wala naksi zalika irsiga bon ha hara da nifa irsiga bon ha hara da qur'ana fa irwo irfa kara kirgote irmusidi jando mo irgote ogo famu sanasa irkon annabza kulluhum manisa to abdullahi irkoi wa ayati nanga aye wa rusuli dange diya kuntu gano wata tastaziun orga hahara ifamala iri ko danga aye dange diya gano wata war warga hahara wala mani sala ta tazuru wasu uzur anuko wasu kaka uzur kunnu anuko wadinga karka fattun war banka ce faddena ba da imani ko warce man da bana ai zahar kufurkun warce fattara da yake bangai ba da izharin imani ce man da wani bangai da wani banna ni Allah zada waro cefe ronno batin bo amma son war cefe tara da ke kaka bange bora kul morganta sa ni fama da yufu irko na amma dai iyafa wal bin wa in nufu da iriyafa an ta'ifatin kun kure fo minkum ira walla bi kilasi akanti ni bora hennan ni inna ka tarara o tawbata ita bora se tubi ka jahsibun hamir sanda jahsibun hamir ni fama gawo irko tabaraka wa ta'ala sta se ana borono kan tubi zan kina abillahi wa ayatihi din dina ayadin ko gano go wa fatamu la kiftarera ifam wala mun aslama wa hasan islamuhu fere na go watin kimkimi ifam wala amma son a tubi ananga ta tarabore yende da kana ya daga watin geide tibore kan so be kan annabi haru fondaro ifam wala aga yankar mo haykul kan bada mai samu haykan jar kan amakula ga yanka amma za aya wani zumbu kulta ba kaka tubi don minni fakin kon ga kiftara a kaka tubi ba kunara wa kala manna kal anna allahumma hayr ko inni ay wala azalu ay sifai asma ayatan ay gama aya karo kan aya iga chow ifamala aya takasha irru minul juludu kan kuru ga ham kuru aya ham burasa ga ce sigan feri aga kotu kotu kon boraga wa takfa min al qulub bi daga hambur aya sai allahumma ya irko wa fati mai bu wono dan katalan wiyon fi sabili kan fondara an kan irko ne gebe kula mata aiki bani me dan ni fonda am gadde bu wono me gani wani fondara san dan won gurano abo ni famu wala zama ay sife ay gogo ma aya ki gogo cokan aya da bor kai ka hangan aga gam kur dungu dungu aga bina humburan da aga ce ci gambin zotti kaka wasa irko ay wo ay gogo ngare ay bu wono ni ma dan ay sen fondara la yaqulu ahadan bor fo kul musin ana ga saltu ana ka fe bor kul musi badiya so bora mun ayno ga nyuma ayno ga kasance ana da fonto wala ayno ga feje irko ta sema fo usibu do yomo yamama yamama hana noyne mi famala kini wi mo falam yari fa adu min musi aslamer bor kul man be masir abu dogo bum bo bor kul man be aga mi famala to gasena irko tabaraka wa taala de wa in yufu de de iya fa minhu an taifatin kanu kuri fo minkum munakif wal munakifera ilkota se tuubi sanna ho humair cina to to azib taif iko kuroi fo mo gurze gei zambi andon kuroi fo gei din kanu gei wote mujirmini te bontoni gei wo wonjigo duumi no gei munakib talaga dange ha haraga woy kayri ko kordori se bonkane e tuubi ko wonara kente jaasi o ni fam wala o irkoyde almunafiquna walmunafiqat aya kanna hamburani bum bone ciwo almunafiquna walmunafiqat baduhum min badi wone noon hamburani ken sena fata munakif talala iri kone almunafiquna al alborey wal munafiqatu nde munakifa woy borey baduhum cindo min cindo cindogo deni hun ay mutashabihuna fi din i kunnogo hemi carcara di ikun no hemi car dinara sande de hay fo jare to de bonan ma manti gane wala fola kunnogo hemi carme <laughs> ni famola to yadi no al alborey de munakifa woy borey kunnogo hemi car ni famola ya muruna bil munkar ge wa wadu kuligi ya madda no da hika sare ga konna cafa tare da kutugo ge ne ga ya madda wayan hawni ga gayi anil ma'ruf ko no gomna go ga kanti ciman do no bondo mil ko sawa wa kul bana wa qabiduna aidi gangai ka be gayi anil infaki ko hin fani ya fi ta'ati ir ko se fondara munakife gone nasullaha idingan irko ay tarqutati inan bondo mon irko se gaidi munakife inan nan fanasiyahum wose irko mo dingani mana irko si dingan bo amma fanasi wose irko mo ni nan millata figa bakaroga irko mo dingane kon ga irko mo dingane kon ga bakaroga innal munafiqina munakife humul fasiqun gaiti fasike aya kan amma ne kan na hambura ni kan sai boro wa tubi ka fata munakife tara ni famala munakife humul fasiqun gaiti fasike وعد الله يركو وعدنا المنافقين مناكف البوري سي والمنافقات ده مناكف وبوري والكفار ده كفري يكل وكر كو وادي سنار جهنم جهنم دنگو دينو afokule kusigeri jahannama katika ngama bu nifamala za abu jahannama dana wadi mana khalidina fi guduma armona fa isifatta ara abadan abidin fi hiya hasbun gati wasaka ga jazaa'un banandi mono e sen ko moni toñe o iqabon gurjuge mono e sekir kogi gurjugeda zam wala anahumullahu irkoni lalino abado irkoni morandi an ramati kon go sujoga mi fam wala wo seno jahannama tawi seno ngore kiga duumi jahannama ra munakif tare si boori ayine cafiri baya mi fam wala wala hum atabbati munakife se azabon gurjuge muqimun kangate gurjuge duumante da'imun antum ayyuhal munafiquna war munafiqe gurzige balose kengete gurzige dum man kente jahannam korgo dumar jin san de bore de min kan kango jina khanan zam bore ta ashadda minkum quwwatan wa aksar amwala borjine kente worjin cefirjine dinguna igonda gabi kare da war sanda da gabi kawai ya kina igonda da war ya mona iyakate arzaka da war ko wa ulada iyakate izamo da war zan bore we fay kusigi fafagu kadde gabi da arzaka da iza wona no to fofagugo ko kone to boray kente keɓi so worjine din munakir jine kente keɓi Kefir jini cefer jine kente keɓi so worjine di gone de kana ashadda min kanu ashadda min ko gabi kare wallahi ta gabi ɗo o yadino aksara amwali iyeke du alma boobo keɓi so igonda alma kadda Wa wawlade yaadin igonde isimo keɓi so nde wor idu isi keɓi so wormo ko yadinga fastamta'u boraydin ima kanino bi khilakin dan gayba kido andu nyar borjine bo kani ala ci da nago ba ko ala ci bo ga bo kangi da arzaka da izai kangi se wodi no iso bai ka ma kanida wodi iso bai ka di wo kido andu nyaro allah har mu ba ci mino ya denir goda wodi no so bai ka fafagu kadi i halaki yadinga fastamta warmu so bai ka da ma ayyuhal munafiqin waso bai ka da ma bi khilakikum da war andu nyara خمستم تار لزين ما تكمل وريدي ما كان من قبل كان جو ورجينا بخلاكين دن جاي بعدين وهم صبيك ما كان دور باكا ورجودان دنيا وقدتم ورجوجو يونو في البالتي لتايرا وطان ان دغورو ولا في النبي ان النبي كين رسول الله عليه السلام قال لي سند بوري دين كان غورجين خادو كان غيمو يو تاريرا دنجي ان النبي غورو ولا يا دي نور مو غوغو تي تو اولايك بور وين حبيت اعمال اي سرنا في الدنيا والاخره زان دنيا كون الله هرنا يقوي حسران تونا وولايك بروين هم الخاسرون غيت بوري كان كفنا كفنا ما ناتي دي بور كوال كيوم من دوال جنة نمن حلس كون جهنم وسي كان بورا كفنا نفهم ولا ألم ياتي ولا ألم ياتيهم يلا من كايسانا نبأ الذين بريد الله بار من قبل إن كان قوي جنة كوم نوه النبي نوه بريد بار من كايسانا wa adi annabi hudu bore labarin man kai sena wa samudu samudance labarin man kai sena wa kawmu ibrahima ibrahima bore labarin man kai sena wa sabu madiyana madiyana bore kante saibu bore labarin man kai sena wal mutafiqat gumbo bore labarin man kai sena kante annabi lutu bore wore ma makan yake wa atatu rusulai ikudno idiye kandi sabil bayinatu mujiza hujja bangantawa ni famola nuka annabi hudu annabi salihu annabi ibrahim kende annabi soybu kende annabi lutu kende ganti boroye kul atatu rusulu e kuddiye kandi se bel bayyinata hujja banganta mujiza fa kazzabu ina gaydiye taranne fawli ko wasere koni alace mi famola labaro ma toyi dono kan gay wo igoga cecika annabi tarande nde labaro toyi ɗo igoga annabi tarande yaadi nga igoga bon toña zami zamige ɓe mbaɗ kiite bourguine seede ni guite guese e milogo fami senno se imondu ɓorewe labar ono ay iduyi labar o oma kana law zami irko man du irko mante liyesilimu hum hali irko ni toñonoɓo nuhu ɓore ni kirko ni yolande irko muni toñoɓo adan ceydin kangine hew tangi ki hala ci irko muni toñoɓo samudan cey kan jibril ka katigeɗe irko muni toñoɓo ibrahim ibrahima ɓoore yaade madiana ɓoore din yadi annabi lutu kulkan da irko ni hala ci irko ma bawa fo toña mi la. walakin kanu anfusihim yazlimun ɓooreydi ma megge ke tege hunde se bontoñe kowo ɓetti kaɓe zanmi zam zunubu bonno i kaaru kanga to e mborgurde gase yaadi no wormo kan qur'ana gogo zumbu i gogane worma annabi da annabi sallallah alih w sallama dor kaaru zunube ɗin cina bon wormo e gorgurde gaynano watori kone wal muminuna wal muminat cimandu ko alborede cimandu ko wobore hun cindo awliya e badin cindo bakono cindo yillo kono yamuruna bil ma'ruf kimandi ko alboreyɗo kimandi ko woborey wato kul gomniniga yamadda wa yanhauna anil munkari kimandi ko alboreyɗo kimandi ko woborey wato kul iga gayi kono mayrigano mi famala way kul banda way qimuna salati iga jingare kende kimandi ko albore kimandi ko wobore iga jingare kende i goyneyabo kimandi ko alboreyɗo kimandi ko wobore i goyneya ya wayutuna zakata iga zakka no dido hay kanto zakka o yitti unallah iga bonndum iri koye see iri koye yammarey ɓo o rasul iri koye diya sallallah alih w sallam yamarey ɓo olay kandi ɓoore keng e ciwo kanti almumini ol muminati din sayarhamuhumllah iri koye ga hawki sooje mi faam wala inna lasam iri ko asisun iri koye ɓeyruno la yajisu sen kunno so iri ko gasandi an in jasi wawiddohi amma gawade bisandi wo yiiɗi de gawoyiɗe wadeno te sappe kaga sambo gomni banandi bon to wadunoyl ko sambo gomni banande mocci monde ko alboore so kunno sir ko ganja a wadama bisande kanti gomni banando o gagi bananda woyide te sappe kirkogo sambo e gurjege bon banande sa to e kusir ko ganji woyide kanga sambu am janka ga woyide bisande kanda bormo nanga gana aga woyidi sambu kanga ga bor gurjege kusa ganja am janga woyido bisande haqimun irko mandikal gonino la yado sehe kunnir ko sigisi illa kam mandikal fi mahallihi anon goronaga gisi e kulkul ko gisi nongo kaga hegunaga gisi mi faamu wala waɗallahi ko sole almumin cimandi ko alboray se wol muminade cimandi ko wo boray il faut na soli se jannatin aljanna o jamuno bo aljanna mandi ka sardiña sardiña wona zama larabay sardiña no kani sego mo mi faamu wala jannatin aljanna wonnori ko soli se kan jina alan har goray tajiri geno go zumin tati aljanna din jidambe sedi turi reccere halidina igi teboron ko dole koddore fiyal aljanna e dilla womo sakene iɗi ko yiyake soole aljanna de si nongoray on tayyibatin kañongo ɓoori gumo fi jannati aden goro aljannara e tage on kan ura wonono man simo wono on nobo ɗiɗi so ndangodir kora ni kaka tage fo ngar kan ɓoori den digi da hayo da fayani kigiɗen igi tare nigene wallahi tage ogo ɓoori gumo mi famola to alkiyom wone ura wono wonno manti wene dum ura wono wono wonno ni famala to geti masakin tayyibat wodi nir ko sola aljanna dese e yani ngada ne aljanna no bor jen kunni jen amma ne wodo bor jen man jen ni famala to gura etaze marje kinan no inemu e ko golira ni sifat ni siben ni siben ni siben ni siben gode no da sin me kona hayo borgo ma he kanga bonno da nima e horge kuna ce cionga hmm? ba newo simo taze zawe dina bor hulira in sifat ni subu ada him kirko galme ni famala to ura eta on kan dan kanin igo ko benen si me honne zambare bo ki gano ci mondu ko folonse imene mo isi ben si ben bo mi famola asinde me ni si jonten si gundo dorin si bonseri ni bina sa sara ni goyire isi ben ni si ben asinde me gasana wo masakene de non gore bor sudu goyde ne mantin fundi bayo no ni nang كجنا وكيل كو تبارك وتعالى جبانيك نفهم هذا جماعة الجنة يكون كل نو ده كان سكان فونديسة جهنم يكون كل ده كان كان فونديسة يعني فن كان نهندي با نعو جنا عن تندي كو كان جهنم ورانا هاي كل كان دين سكان فوندوسة تو كل ما بي نو دي نو يهنا نعوانسة نفهم هذا مجانا نو هن نو يهنا نعوانسة نفهم هذا kisa no masakin nan gore won tayyibatin kanga henan kanga wori gum fi jannati adin goro woni sigina sa janna ta adini woy kandan hurara sinna fa ton asinna beno mi famola wori do ana o kanga beyri ke bisi kul hori do woni de yedde kigodo min layir kodo aka bar irko yedda beyri ke bisay kul ke cima da mere bande kal janne de gol janna irko gane to wors be mon nay kem bisal janna wor imna subhanaka hen irko iro jidam be se kala irko do wobori kanga se jidam hay fo gono kanga bisa irko mina ayyadda worga ayyadda bisi woy kul mi famola aniga zalika ndi wona wol fawzul azim wo sigina fawzul azim ni famar woti fawzul azim ni bai wala mo fawzul azim wona woti bonkane bambata ni famara wato rikone ya ayyuha annabi he annabi amma jahidil kuffar mo ceforay tangam wal munafiqin da munakife nigi munakife da cefe tangam bil lisan da dene wal hujjatan da hujja wogoluzumo sendendi ala heɓe ga bel intihari nde seri on o makkatinda gurdega zamo mahu ikul margu dogo za cefe za munakifi in kan gi margu jahannama no famal o sa jahannama mo meri almasira mu tebol sen ko korano irko bu mbokana jahannama meri am tebol sen ko kore ni famala yalifuna billahi zan munakife da ga zai da irko na ma kalu gai manci ma balaga kai kan toni don anun kone mina sa woki goga tenisa da da baro ton do annabi ganan nui ha iga zai da irko gai manci na hawo gaiga dufa <laughs> alkar kalu a gari ki kalimatul kufuri e cefettare sennise o kafuru cefel baada islam yar silama tare huronba ay azharul kufur in cefettare bangendi baada izharil sair banna kina silama tare bangendi o gay kure boton so woni man yek cefettare mo bangendi zama i foti wode foti cefettara bangendi no kite wo hammuɓe ma lam yanalu i himmano hey fo kan iba gaymudu i manduwamo i foti woki himma gaymudu kimanɗo min fetike kabin nabiyi iba gaiman di da wasi annabi lailatul aqaba akaba chino iba gaiman wasi kan sambu kan e inda awdi wato ka annabi go gay kon tabu ko wangodo ifamala gayde igo gay bor woccinde de kya fadar ba zama hasilo de bore yo mantikal bor woccinde de keno bor fonne bor woccinde yin keno borewe ifamala bor fon to istode bor waran kayake munakif kono imorguno inan e da chella ala kamar gana ku bin nabi ina gaimu ko ka annabi kosore akaba ifa mala gaima kankan liyaqa filwad amadu wad kan gori zoro fa muta amdu ko bu dago kare harban gaima kankan nan gai karo hare gaima di da wasu ka zai ba faka baru la irko na annabi labaran bi ma baru da wokan igogan da bari gaibon sai irko ki annabi sallallahu alaihi wasallam falamma wasala ila aqaba wato ka annabi to aqaba aqaba mo no imile gem kanka na tan nabi sa wato ka annabi to na da munadi ke ko foce rasulullahi ko diya bi amri aya morobo ke kano kai ke tane inna rasulullahi yuridu an yasalqa aqaba ane wo kai ke majama ir ko diya no go bon gam hur akaba tondobo wazin fala yasluqa ahadan bol kul musa gan gairo kana kaga hinna borkomu sura bande ni famala gaymo mbakal gaymo hura bande ka kankan gayma zeri goro rambu ni famala to kito nongo de kirko ci ase kul bor fona keke chane eh, ir ko diano go baga mu huro bor fo kum sur kamar ganda so wasaluku wo hura ya ma asiral jaisi wango jama wor ma me mu hur batinal wadi goro gundora gombe su kodor kabo wor kul pata goro gundo bo kum kawra bo ke dan goro ka pata ni famala bo kum sagan ke zija akaba ni famala ani zan fa innahu asahal lakum ke kana ani wodi nogo dogon worse wawo so wodi nogo yulu worse fasala kanna sonke bora mame hur batanal wadi goro gundor bori kam wantu munaki fewe e kul hur goro gundor feeda akaba annabi sa wasala kanna bi ko diya hur akaba hur akaba tondo ni famala wa kana zalika wodin temo fi lailatul muzlima kini ra kangono kube kini kube rono wone wote fajal munafiqun munakife ka wata la i masake na bore kan ba gai mawani bor wakin da kari ikul masaka no mi fam wala dina masaka wal kul bai kan tari ki masakul wasalakul aqaba ihur akaba kamar ganda annabi mi fam falon ma azdam hamu wato kina annabi kan kankam ala rasulullahi ko da ina irko dia kankam nafrat naqal kal annabi ya zurgun bo hatta sakata da mataka da jina jere kan go yawon jina jere hunka to gaiwa annabi bun boni ba mun kan go roram dukubu ni fam wala ina annabi kankam aka baka kadde ya zuri ya gina jere kan gabo hun ka kambon har banda ki ne bo kuma sa gani ko ra ka bai me goror ka bisa fasir ka bin nodi no annabi kati iga ka annabi kati kul fa wallu wasu mudbirina banda barka zuru fa mala wa amar ammar bun ya annabi na ammar bun ya sir ya mar borfo na huzaifa bun ya mai no i wona kawru hare ki ne ga annabi kankam dadi annabi na ammar ya ma am so biki karandu mera am so biki kawru hare karandu mera amma masaka woni goda bol kusibe bo amma ko dia woni be ani famala fan hatu iko ko zumbu minal akaba iko zumbu akaba gaidi munakifi wene wo sonke musulini kyan ka zurka ko goro gundora ika ka nyami kesine de bore kulika ko bore ge wodo bol kusi zama masaka woni ina gebo ndidi ko wodin teno ni famala ki de ge mondo fondo kuli yak barko zumbu waso wasika ko goro gundora kamar ganda bore ni famala wato ka annabi fatabka lahunna birko diyana ammar sa hal arafta ahadan min borewe kan wata nin bor fo beira kala ammar ne la wa kai mun borona kai masakkan wasai wadin bad walailatul muzim kino mo gondo ko wasa annabi wa kamun kala annabi ne hum fulana fulana wa fulana wa fulana wa fulana na fulana na fulana na fulana ni famu hatta addon kala annabi ni kulka bu kake yasa ni kala nabiya kan ha e borosa ammars hal arabta muradi nigi i murado kan sinte nigabe kala an la isi murado be kala annabi nasa innahu makaru gaidin da barzare ni na gegete ni fam wala wa da da fitaka bi in wonu non gaime zaire kai kai kawra robai mu ko kanka bu gorora o kan sinte na zama inna Allah ka banne annabi na irko kake yi sa bi makari da barzari ko kake yi sa ni famu Allah oh ida barzara irko no ne ke yi sa wo kan sai ni tano mi milikal game zai rigo rora ai mu wo sai ni wodin ta filanan da filanan da filan da filan no falamma asba wato kan annabi be kutum jama'u gai wata ma manan gai be me zami yi zurka ko rubore ka dar bore ra kan sai be to annabi na bore morgu wa ka baro annabi na bore labaran ne بما مكروا دبر زارا كم برويته نفهم الله فحلفوا بالله إذا دئركم زمان النبي فلان ده فلان ده فلان نو إذا دئركم ما قالوا جيما نه ولا أرادوا وكا النبي نادي جيما بونا من تون تجيبون ولا نفهم الله فنزلت آيات واتنا لكونا آية زمان نفهم الله وما نخم ولا إيمان ينكر إلا كده أنا أغناهم إلا أغناهم الله ورسوله zama irko na arsilami gani da irko diya min fadli ga bagi ma ke ganima kidu sende alfukatare sanda banda wodi noni kura kurani gaidi munakibe ni famu wala to fa in ya tubu da dai inan kaka tubi kon gumi munakif taraga wa yumin bika kaka kiman da dini annabi ya kun khairan lon do wodi ta isa gom ka bisa wakallai go ni famu wala da dai kaka tubi kon munakif tarawa no ikaka kiman da dini annabi ya kun khairan lon don wodi ta gom ni isa famu amma wo to lo di wasu ma'anin imani ko ci mandi wonga ibi so bay ko ko yu azibuhum wallahi ko mo gi gurzige azaban gurzige mu aliman kanga tayi doro fe duniya za an duniya kan tir ko fondo no yimi wi wal akhirati allah ra ko gi gurzige de jahannam wa ma lahum asisa fil adi allah labora min wali yillo ko kul ya fazun kangi batu dirko ko gogi gurzige wala nasirin fa ba ko mo sisa yamnahum kangi ganji ir ko irko dir ko gogi gurziga allah ra igita mai wa no ala تسلك الله العظيم